بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي أشرين دأكو قوة الربيع الأول hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1418 wanda ya daidai da 26 ga watan Julai 1997 al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ya ce al-khamisu hadisi na biyar daga cikin hadisan da ke tabbatar da cewa bai halatta ainihin ai gini akan kaburbuka ba ko a daga ginin kaburbuka fiye da yadda shari'ar musulunci ta kawo قال معاوية رضي الله عنه معاوية الله يقارى مش يردى يتي معنى معاوية صحاب من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ɗaya daga cikin kuttabul wahayi sakartarori da ke rubutun wahayi na alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine yau ya ruwaito mana ainihin wannan hadisi bayan mun zo mun ji wannan hadisin insha Allah za mu dan tattauna mas'aloli a takaice game da ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama jumlatan sa'annan kuma sai mu zo mu tattauna mas'ala ainihin game da muawiya a tattauna a ji abubuwan da ainihin Allah madaukakin sarki ya faɗi game da sahabbai da ainihin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi game da su sahabbai din sa'annan da kuma bayanai da ainihin malamai suka yi akan ainihin sahabbai da kuma kan shi muawiya din insha Allah قال معاوية رضي الله عنه معاوية الله يقارى مش يردائي إن تسوية القبور من السنة للي ديديتا kaburbuka na daga cikin sunna ma'ana daidaita kaburbuka kamar yadda bayani ya gabata ba wai a shafe su da ƙasa ba amma a bar gwargwadon ƙasar da aka fitar daga cikin kabari din a daidaita ta akan kabari din ta yi tudu kamar gwargwadon ɗani ɗaya haka to wannan yana daga cikin sunna yana cikin ilimin mustalil hadith duk abin da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce minas sunnati kaza ko kuma kaza minas sunna kaza daga cikin sunna ne wannan hadisi hukuncin shi ainihin marfu'i a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama domin kai tsaye abin da sahabbai suke nufi da sunna ba ra'ayinsu ba amma ra'ayin malamin su wanda ya samo daga Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qad rafa'atil yahudu wan nasara muawiya ce haƙiƙa kiristoci da yahudawa sun ɗaga kaburbukansu sama da ainihin yadda shari'a ta bari falatu shabbihu bihima kada ku sake ku koyi da kiristoci da yahudawa rawahu tabarani fil mu'jam al kabir al imam tabarani ya ruwaito ainihin wannan hadisi a cikin littafin shi al mu'jam al kabir a cikin juz'i na goma sha tara shafi na ɗari uku da hamsin da biyu lambar hadisi na ɗari takwas da ashirin da uku وإسناده صحيح الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إسناد وانا حديثي من إنغانشيني قال في المجمع الإمام الحيثم يافتي أتكم مجمع الزوائد ومنبأ الفوائد yace wa rijaluhu rijalus sahihi mutanen da suka ruwaito wannan hadisi mutanen da ke ruwaito hadisan da ke cikin ainihin sahihul bukhari ne ina fatan mun gane wannan to wannan ainihin shine hadisin da ainihin sayyidina muawiya Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya ainihin ruwaito. Yana daga cikin manyan dalilan da ya sa muke son mu tattauna bayanai dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma musamman akan mu'awiya saboda an wayi gari yanzu 'yan shi'a sun raya waccan muguwa kuma bakar al'adarsu ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama musamman mu'awiya wanda shine al-ghardul akbar shine babban target ɗinsu shine karan baransu duk inda suka tashi zagi to mu'awiya suke hari musamman sannan kuma jumlatan suna ainihin nufin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to shine muke son kamar yadda a ƙarshen karatunmu na wannan littafi muka yi bayani cewa kar ka sake ka saurari laccocin masu laccoci waɗanda suke ɓatattu amma ka saurari abin da ya zo daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ainihin sahabban shi a cikin alkur'ani ne a cikin hadisai ne kuma ka ji daga cikin abin da malamai na ainihin sunna suka faɗi to muka ce dama yana da kyau ka je kana karatu don kar ka zauna in ka zauna shine wannan mai lacca ya jaka wannan ya jaka wannan ya kaɗa kanan kowa ya yadda ya so da kai don me domin ka zauna ba ka karatu amma in ba haka ba malamai sun yi rubutu akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akwai littafi usdul ghaba wannan littafi baki ɗaya yana bayani ne dangane da tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-imam Majduddin ibn al-Asir ya rubuta shi akwai littafi na Ibn Abdul Barri an-Numari Allah madaukakin sarki ya ji kansu al-isti'ab na ibn abdulbarri al-isti'ab fi ma'arifatil ashab sunan littafin kenan sa'annan akwai littafi al-isaba fi tamyizus sahaba na ainihin al-imam ibn hajar al-asqalani mai littafin fathul bari da bulugul maram da sauransu duk waɗannan akan tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akan tarihin daga malamai tun daga kan sahabbai har zuwa kan ainihin shekaru 700 na farkon musulunci ka samu littafin siyaru a'lamin nubala na imam al-mu'arrikhin al-imam az-zahabi ka karanta ka ga abubuwan da aka faɗi dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to musamman kuma akan shi muawiya to yaushe zaka je kana sauraron lacca mai lacca wanda ko karatun larabci bai iya ba inna ma zuwa yayi kawai aka yi mishi lacca da turanci aka zagar aka zagar mishi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yazo kai kuma ya sawo maka alkyabba da nadi ya rike carbi wai kana ganin shi malami jama'a mun fahimci wannan da kyau saboda haka duk mutumin da ya zagi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam a kwaya daya wallahi alazim ya gama hallaka baki dayan addinin musuluncin shi addinin banza ne ba ma guje ya fi shi kima domin ba ma guje bai shigo cikin musuluncin ba balle ya ta'adin da shi wannan yayi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to dan haka a cikin alkur'ani dai Allah madaukakin sarki yana cewa was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha Allah ya ce waɗanda suka shiga musulunci da dumudumin shi dinnan irin su Khadijatul Kubra irin su Sayyidina Abubakar su Sayyidina Ali su Zaid ibn Harisa sauran manyan sahabbai dinnan da suka shiga musulunci da dumudumin shi su ne as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar da kuma mutanen Madina waɗanda suka taimaka manzon Allah har Allah ya girmama su ya kira su al-ansar Allah bai kira kowace kabila a duniyar musulunci da ansar ba sai waɗannan mutanen Madina ya yabe su kuma yace wallazina tabawwa uddara wal imana mutanen da suka ainihin zauni kasar madina zan su suke da kasar madina gidajen madina nasu ne wal imana kamar yadda ka san lallai abu ayyubal ansari lallai dole ka san mutumin madina ne tabbas babu shakka akan haka to haka kuma Allah ya ce wal imani haka kuma suka mallaki imani kamar hular da ke kanka an tabbatar wannan hula taka ce mallakinka halal ɗinka sai a ce kamar yadda ka san hular nan taka ce haka kuma waɗannan mutane Allah ya tabbatar da imani nasu ne yace wallazina tabawwa uddara wal imana yuhibbuna man hajara ilaihim wallahi babu mutanen da suka samu digirin girmamawa a duniyar musulunci irin waɗannan yuhibbuna man hajara ilaihim ka gwada ka ga dan uwanka uwa ɗaya uba ɗayan ya kullo kayan shi daga ƙauye ya ce ya dawo wurinka a bariki tsakaninka da Allah ya zuciyarka take farin ciki kake sai ka ce ya kawo maka liability ya kawo maka wahala kaza kaza kaza duk sai ka tattara munanan abubuwa ka jibga mishi amma su ba su taba ganin mutum ba amma duk wanda ya hijira ya taho gare sai Allah ya ce yuhibbuna man hajara ilaihim suna son wanda duk ya hijira ya taho gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu duk abin da suka dauka suka ba wani dan uwansu musulmi ba su jin sauran bukata ba sauran ganin kyashi wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ko da abin nan nasu ne na musamman suka tattala dan kansu to suna fifita dan uwansu musulmi da ya hijira ya tawo kansu a bisa kansu su su hakura su dauka su bashi mun fahimci wannan sai Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi wanda duk aka kashe mishi bakar rowa da ke sa ganin kyashi fa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne za su samu aljanna to wannan ayar akan mutanen madina musamman ta sauka sannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kar ku zagi sahabbaina ya ce wallahi ɗayanku ya ɗauki dutsen zinaran da ya kai girman dutsen Uhud wani babban dutse ne kana shiga Madina zaka ganshi ɗayanku ya ɗauki zinaran da ya kai girman dutsen Uhud ya bayar sadaka sahabi na ya kawo tafi guda na dadino ya bayar sadaka ya ce wallahi naka bai kai na sahabi na ba ya ce kai bai kai rabi ba ma ka duba abin da ka bayar zinare ka bayar girman dutsen Uhud sahabi ya kawo rabin tafi na dabino kwaya biyar ko shida ya bayar wannan kwaya biyar ko shida na dabino din nan ya fi naka saboda ba ana duba abin da kuka bayar ba ne zuciyarku ake dubawa lan yana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yana luhu taqwa minkum zuciyar ake duba da darajar darajar ka da sahabi to annabi ya ce kar ku sake ku zage ni annabi ya hana zagin su shi yasa zagin su mummunan alkaba'i ne bala'i ne mun fahimci wannan da kyau ko sa'an nan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya zo zai rasu yasa aka ɗauko shi aka kawo shi kan mimbari ya zauna ya yi hudu ba ya jawabi mai gamsarwa musamman game da sahabbai sa'an nan kuma ya ware mutanen madina ya nasiha a kansu ya ce waɗannan mutane na madina mu baƙi ne muka zo suka karɓe mu hannu biyu suka ba mu mata muka aura suka ba mu abincinsu suka ba mu dukiyarsu suka ba mu jali suka yi mana duk abin da ake bukata baki ɗaya a rayuwa ya ce to na ga mutane suna zuwa suna cika madina me yiwuwa nan gaba a rinjaye su tun da su mutanen garin raguwa suke baki kuma karuwa suke ya ce don Allah ina roƙon duk wanda ya shugabanci al'amarin madina duk mutumin madina in yi laifi a yafe mishi wanda ya kyautata a kyautata mai wanda ya laifi a yafe mishi wannan wasiyar manzon Allah kenan karshe karshen rayuwar shi sallallahu alaihi wasallam sannan waccan aya da Allah ya yabi mutan Madina yace wallazina tabawwa'u dara wal imana ko ka san akan wadanta ta sauka akan mutan Madina kamar yadda muka faɗi amma wata tabi'a wani sahabi ya nuna ba ko manzon Allah ya cikin mutane da ke yo hijira ma'aiki gidan shi babu abinci sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiga ya fita ya shiga ya fita ya kasa sukuni sai wannan sahabi ya lura annabi na cikin damuwa shi din ba shi yake da shi a gidan shi ba fa amma ya ga bari ya faɗi kalma ya aikin da zai huce wa manzon Allah takaicin da ya shiga sai ya ce ya rasulullahi wannan bako naka ka bani shi yau ya sauka gidana ya zan bako na manzon Allah ya ce ka je da shi Allah ya maka albarka saboda ya huce wa manzon Allah takaicin da yake ciki a halin shi kanshi wannan sahabin shi ma ba abinci gidan shi yana komawa sai ya samu matar shi ashe ta samu wake tana bararrakawa yara za su ci suna ta kuka sai wannan ainihin sahabi ya kira matar ya ce kin ga wannan bako ne na annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin aya ta hijabi da kulle bata sauka ba shi yasa mata da maza duk ana cuɗani farko farkon addinin musulunci da aka dawo madina saboda haka wannan wake abin da nake so da ke ki lallabi yaran nan su bacci in suka yi bacci sai mu zauna mu zuba shi a tire kamar muna ci sai ainihin ki tashi kamar zaki dauko wani abu dama fitila ce a ci balbal sai ki buge fitilan nan sai ta fadi in ta mutu sai a zauna dukkan mu a duhu yana kai hannu muna kai hannu sai ga kamar ci muke amma kar ki sake ki ci ko kwaya ɗaya ni ma ba zan ci ba mu ban mishi duk baki ɗaya ya cinye amma mu rinka zura hannu ya ji kamar zamu wawashe ya sauri ya cinye ya ce abin da nake so kenan to hakan din aka yi aka zauna bako ya cinye wake shi kadai bai san abin da ainihin aka yi ba daga shi wannan mutum sai matar shi sai Allah gari na wayewa an yi sallar asuba Allah yau manzan Allah wahayi aka saukar da wannan aya wallazina tabawwa uddara wal imana aka yabi mutanen Madina jumlatan wa tafsila sannan manzan Allah ya ce Allah ya ga abin da kai wa bako na a daren jiya ya ce kai da matarka ya baku aljanna to mutanen Madina kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to mutanen madina kenan irin kaɗan daga cikin darajojinsu kenan to bayan mun ji abin da allah maɗaukakin sarki ya faɗi da abin da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi sai mu ji daga cikin malamai kuma menene suka faɗi za mu fara da al'imamu tahawi abu ja'far al-warraq يقول الطحاوي في عقيدته المشهورة dama muka yi maka bayani tun a wancan ƙarshen karatu muka ce ya kamata ko baka samu waɗancan manyan littafai na tarihin ainihin sahabbai ba ibn al-jawzi ya rubuta littafi akan tarihin ainihin muawiya da darajojin shi da sauran manyan malamai waɗanda insha Allah ta'ala zamu zo mu faɗi amma ka nemi wannan littafi min aqwalil munsifin fi sahabi al-khalifa muawiya radiyallahu anhu muhadaratan alqaha muhadaratan alqaha fil jami'ati al-islamiyya bil madinati al-munawwara Abdul Muhsin ibn Hamd al-Abbad shugaban jami'ar islamiyya na da shine ya ainihin wannan lecture ce aka yi ta a jami'ar islamiyya ma'ana zantuttukan malamai masu tsoron Allah da faɗar gaskiya game da sahabin annabi ɗin nan kuma khalifa cikin khalifofin musulunci mu'awiya Allah ya ƙara mishi yarda to bari ka ji da ko ba za ka samu ba ka samu wannan littafi ba ka zo sai kai photostat ɗinta dudu naira hamsin zuwa sittin ya isa kai photostat ka ji abubuwan da ke ciki to ga abin da al-Imam tahawi ya faɗi game da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Imam tahawi ya ce wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mu ahli sunna muna kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala nufritu fi hubbi ahadin minhum amma ba ma zakewa game da nuna kaunar mu game da wani daga cikin su ba ma zakewa mun fahimci wannan da kyau ko muna kaunar su kauna daidai wa daida ba ma zakewa ba ma wuce iyaka mune musu kauna yadda shari'a ta daidaita wala natabarra'u min ahadin minhum kuma ba ma barrantuwa da wani daga cikin sahabbai mu ce ba ruwanmu da wani cikin sahabbai babu wannan wa nubghidu man yubghiduhum duk wanda ke fushi da kiyayya da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mu ma muna kin irin waɗannan mutane wa bi ghairil khair yadhkuruhu duk wanda yake fadar wata kalma ba ta alheri ba ga sahabban annabi muna fushi da shi wala nadhkuruhum illa bi khairin mu ba ma ambata sahabban annabi sai dai da ambato na alheri wa hubbuhum dinun kaunar sahabban manzon Allah addini ne wa imanun kuma imani ne wa ihsanun kuma kyautatawa ne ga Allah domin su suka ruwaito littafin da Allah ya saukar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka ruwaito zantuttuka da ayyuka da ibada da duk kai da komowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka son su addini ne imani ne kyautayi ne ga Allah wa bughduhum kufrun kin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma fushi da su wannan kafirci ne wa nifaqun kuma munafinci ne wa tughyanun kuma karkacewa ne abinda al-Imam tahawi ya faɗi kenan a cikin ainihin al-aqidatu tahawiyya wanda yake aqida ce wannan kowa ya santa shahararriya wadda take bayyana aqida ta ahli sunna a tattakaice wa qala wa qala sharihu tahawiyya ibnu abil izz al-hanafi shine daga cikin malaman da suka yi sharhin wannan littafi sharhin shi ne ya fi ko na kowa faɗi da ƙayatarwa saboda yana da kyakkyawar aƙida yana kuma da ainihin ilimi na hadisi da fiƙihu kuma yana da adalci to don haka sai ya kasance ibnu abil izzi alhanafi ya sharhin wannan littafi sharhin wannan littafi da ya to shine zamu ji kaɗan daga cikin abubuwan da ya faɗa ibnu abil izzi alhanafi ya ce faman adallu mimman yakunu fi qalbihi ghillun ala khiyaril mu'minin wane ne ya fi ɓata fiye da mutumin da ya zama akwai ƙiyayya a zuciyar shi game da ainihin zaɓaɓɓu daga cikin muminai wa sadati auliya illahi ta'ala kuma shugabannin waliyan Allah maɗaukaki duk wani waliyi da ka sani a duniyar nan baki ɗaya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne shugabannin waliyan Allah duk wata karama da duk wani abu da za a ce ai waliyi kaza ya bayyana babu tabbas akan cewa waliyi ne domin Allah bai ba da garanti akan shi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai ba da garanti akan shi ba amma sahabban manzon Allah Allah madaukakin sarki ya ba da garanti akan su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba da garanti akan su malaman musulunci sun yi yabo da kalmomi na alkhairi akan su don haka tabbas duk abin da ya bayyana tare da wani sahabi to wannan abin ana kiran shi ainihin karama kuma karaman nan tabbatacciyar karama wanda babu ainihin musu akai ma'ana abubuwan da suka faru game da sahabbai na khawariqil ada abubuwan da suka saba ɗabi'ar dan adam kamar yadda al-Imam al-Bazzar ya ruwaito da isnadi mai nagarta daga ainihin wato cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai sahabin da yayi tafiya Annabi ya aike shi yana tafiya cikin daji sai zaki ya taso mishi zai far mishi sai wannan sahabi ya ce wannan zaki saurara saurara sai zakin ya saurara ya ce manzan Allah ne ya aike ni kuma sai ka cinye ni sai zakin ya ce mu tafi in raka ka sai da ya raka shi har zuwa kofar ganuwar garin da zai je sannan sai juya ya koma ya rabu da shi ya magana da zaki zaki kuma ya magana da shi babu mamaki babu shakka akan wannan ya faru ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama dama malamai na ainihin akida suka ce abin da ya zan karama abin da ya zan mu'ujiza ga ainihin wani annabi zai iya zama ainihin karama ga ainihin wani waliyi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba da labari a cikin sahih bukhari wannan yake yace wata rana wani mutum ya hau kan saniya yana tafiya yana dukanta ya nema ta azaba sai ta juyo ta ce mali hadha khuliqtu kai ni fa ba dan haka aka halicce ni ba ka hauni ka rinka jibgata sahabbai suka ce subhanallahi baqaratun takallamat saniya na magana sai manzo Allah ya ce amantu bizalika ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan ko na yadda da haka kuma wa amana bizalika abubakar wa umar yace abubakar da umar ma sun yi imani da haka mai riwaya abu huraira yace a lokacin abubakar da umar ba su nan amma annabi ya yarda da imanin su don haka ya bada garanti in ku kuna shakka da ni da waɗannan manyan sahabbai na mun yi imani da haka jama'a mun fahimci wannan da kyau to wannan ya tabbata in ka karanta littafin alfurqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan na shekul islam ibn taymiya zaka samu haka ya tabbata babu shakka akan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana tsaye sai wani raƙumi ya rugo da gudu al-imamu abu dauda ya ruwaito wannan hadisi ne sahihi sai zo ya kara kanshi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya daga kanshi yace jama'a cikin karafkan nan ta kuma tafiya ne masu ainihin zuwa sana'a da sauransu fatake sai ya ce cikin wannan tawaga ta ku raƙumin waye wannan sai wani mutum ya ce ni ne sai ya ce zo nan sai ce raƙuminka ya kawo kuka a kanka cewa tun yana saurayi kake cin moriyar shi yanzu kuma ya tsufa ya ce sanda za ku fito gida ya ji kana gaya wa matarka cewa raƙumin nan nawa yanzu ya tsufa in na dawo zan yanka shi ya ce to ya kawo kukanka manzo Allah ya ce ka kyale shi kada ka yanka shi ka saka shi a cikin dabbobi masu tafiya kiwo ma'ana raƙumi ya magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ji maganar shi haka al-Imam Ahmad ya ruwaito hadisi sahihi wani ba kawai yana kiwon dabbobi a cikin daji awaki da tumaki sai kirkici ya biyo shi da gudu ya suru akuya guda ya yanke da gudu ba kawai ya bi shi ya je turmishe shi ya kwato akuyar shi da ya taho sai wannan kirkeci ya tsaya ya turje ya ce yanzu nan saboda akuya kwaya ɗaya da na ɗauka zan ci kuma ka biyo ni ka kwace wannan ba kawai ya ce a abin mamaki dabba na magana sai wannan kirkeci ya ce abin mamaki ya wuce ga muhammadu can a cikin garin madina ana saukan mai da labaran farko da ƙarshen duniya kana nan kana bin dabbobi kai kana mamakin dabba ta yi magana ga abin mamaki can a madina ba za ka je ka ji ba ka tsaya kana kiwo ba ƙauye mun fahimci wannan da kyau ko sai dawo ya zo madina bai taba samun labarin annabi ba sai ta hanyar kirkeci shi nashi isnadin kenan ya zo ya binciki madina aka yi mishi bayani aka kai shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba magujan shi ya ba annabi labari annabi sallallahu alaihi wasallama yayi fara'a yayi dariya yayi murmushi ya ji daɗi yasa aka yi as-salatu jami'a as-salatu jami'a duk sanda ake son tara musulmi in ba lokacin sallah ba haka ake yi ko lokacin sallah khusufi as-salatu jami'a nan da nan musulmi suka taru da rana tsaka lafiya annabi ya tashi ya khutuba ya ce ku saurari wannan mutum ya zo da wani sabon labari wannan ba kauye ya tashi ya juya labarai gaba ɗaya banza Allah ya ce na rantse da Allah ba za a yi tashin duniya ba sai dabbobi sun yi magana wato an fara kenan wannan ba kauye ya musulunta to shi yasa babu mamaki to kaga irin wannan dukkan su khawariq lil ada ne ya faru ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan me ke sunan shi karama kenan dan haka cikin aqidatu tahawiyya sai kaji ya ce wa nu'minu bi karamatil awliya'i mu musulmi mun yi imani da karamar waliyai Sa'id ibn Zaid ɗaya cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama al-Imam Muslim da Ibn Sa'ad sun ruwaito hadisi sahihi sa'id ibn zaidin kowa ya san shi yana ɗaya daga cikin goma 'yan aljanna sa'adun sa'idun talhatun wa abu ubaida mun fahimci wannan bayan abubakar umar usman ali sai sa'ad sa'idun to wannan sa'idun din da kake ji sa'id ibn zaidin shine mijin fatima kanwar sayyidina umar wanda umar ya zo ya same su suna karatun alqur'ani lokacin shi bai musulunta ba suna jin shigowar shi suka boye alqur'ani din karshe aka yi abin da aka yi har dai umar ya je ainihin musulunta to wannan sa'id ibn zaidin din yana da makwabciya a madina suna zaune sai wannan makwabciya sai ta saka mishi kukan cewa ya ci filinta ya ci iyakarta ya yankan mata daga cikin fili sai ce ni sa'idu ibnu zaidin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama in ci filinki bayan kunnuwan nan nawa sun jiye mini idanuwa na sun shaida min manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ci fegin wani ko ya ci gonar wani ko filin wani daidai da ɗani guda kaga kamar inci bakwai kenan fa za a nan naɗo tun daga ƙasa ta ɗaya har zuwa ƙasa ta bakwai a mai da ita kamar abin wuya a rataya mishi a filin alkiyama yace bayan naji manzon Allah ya faɗi haka kuma zan ci filinki yace ya Allah wannan mata ta cutar da ni ya Allah ka makantar da ita Allah ka sa kabarinta ya zama a cikin gidanta sahabin annabi ne ta bata mishi rai malam ya ja hadisi sannan ya mata addu'a Allah ka makantar da ita ka sa kabarinta ya zan a cikin gidanta haka abin ya faru ana nan sai ta makance dip ran nan ta fito ban daki za ta je ina za ta je oho tana lalibe tana lalibe pub sai ta an jama rijiya aka yi juyin duniyan nan fire brigade duk wata fire brigade yau waliyin Allah ya addu'a ta gagara fitowa mun fahimci wannan aka buga aka buga ta gagara fitowa sai aka danna kasa akanta addu'a ta karbu ko bata karbu ba ta makance kuma kabarinta a cikin gidanta to wannan karamatul auliya kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to duk mun imani da haka to duk wani wali da kake ji a duniyan nan wali mai buzu wali mai tsuntsu wali mai kutu duk wani wali da zaka ji ƙasa yake da waɗannan waliyan su ne sadati auliya illahi ta'ala shugabannin waliyan Allah maɗaukakin sarki imam abin nan abu ibnu abil izzi ya ce babu mutumin da ya fi ɓata fiye da mutumin da ya zan yana ƙin sababbu daga cikin muminai kuma shugabannin waliyan Allah madaukakin sarki ba adan nabiyina bayan annabawa sai sahabbai bal qad faddalahumul yahudu wan nasara bi khasla yace kai har yahudawa da kiristoci sun nuna cewa sahabban annabawa sun fi ainihin wato daraja a cikin al'umma su fiye da kowaɗanne mutane yahudawa duk da kin allansu kiristoci duk da san zuciyarsu da jahilcinsu sai da suka tabbatar da cewa sahabban annabawa sun fi kowa daraja qila lil yahudi man khairu ahli millatikum aka ce wa yahudawa cikin mabiya addinin ku su waɗanne mutane ne suka fi alheri da daraja qalu yahuda suka ce ashabu musa sahabban annabi musa wa qila lin nasara aka ce da kiristoci man khairu ahli millatikum a cikin mabiya addinin ku su waye suka fi kowa daraja faƙalu sai suka ce ashabu isa sahabban annabi isa waƙila lirrafiza aka ce wa 'yan shi'a man sharru ahli millatikum daga cikin mabiya addinin ku na musulunci kenan su waɗanne mutane ne suka fi kowa sharri faƙalu ashabu muhammadin sai suka ce sahabban annabi muhammadu sun fi kowa sharri walam yastasnu minhum illa alqalil sahabbai ba su ware ainihin wani daga cikin sahabbai ba sai 'yan kaɗan daga ciki don haka وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة daga cikin waɗanda sahabbai ɗinnan suka ware dama abu zarri da miƙidad da kuma ainihin abin nan abu zarri da miƙidad da ammar suka ce waɗannan ne kawai suna da saɓani a tsakaninsu wasu su haɗa ba sa wuce bakwai zuwa goma jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to waɗannan ainihin da suka ware ɗin da miƙidad da abu zarri da ammaru ɗin ba su fa kai darajojin cikin waɗanda suka hada suka zaga ba domin duk waɗannan uku ɗin nan ka narke darajar su gaba ɗaya to darajar su bata kai daraja abubakar ba shi kadai su ukun ba wai a gwada kowane ɗaya da abubakar ba dama wannan bai isa ba a narke daraja ammar da abu zarrin da miqdad dan aswad su uku ɗin nan a narke darajojin su wuri ɗaya su haɗu su zama abu ɗaya su ƙara ƙarfi ba su kai darajar sayyidina abubakarin ba domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce in dai ba annabi ba babu wanda rana ta fito ta haska wanda ya kai daraja abubakar jama'a mun fahimci wannan da kyau to wannan kaɗan ke to wannan karkai mamaki daga cikin sharrin yan shi aka karanta littafin min hajji sunan nabawiyya fa shekul islam ibn taimiyya ya bada labari daga cikin sharrin ibn sharrin yan shi'a fa ba sa kirge su kai goma fa in suka ce ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara sai su ce sha ɗaya ba sa cewa goma me yasa wai saboda waɗannan sahabbai guda goma da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi darajojinsu ya ce ali fil janna sa'annan sa'adun sa'idun talhatun wa abu ubaida sadatul ghuraru mun fahimci wannan da kyau ko to waɗannan guda goma annabi ya zo a lokaci guda ya zauna a kan mimbari ya lissafa su haka ya ce waɗannan gaba ɗaya Allah ya ba su aljanna to 'yan shi'a na gaba da waɗannan mutane in banda sayyidina ali don haka 'yan shi'a sai ainihin ya zama ba sa lissafi goma ba sa kirga goma saboda wai kar su kirga goma su zama sun yi daidai da waɗannan ba sa kafa filas ko a masallaci ko za su gini haka za su dira ko ko gimshikai ba sa sa guda goma saboda kar ya zama goma lissafin da suke gaba da shi ne fa sannan ba sa sanya sunayen ainihin waɗannan sahabbai tare da cewa a cikin sahabban nan na annabi sallallahu alaihi wasallama ai akwai waɗanda yake sunayensu sun yi daidai da ainihin sunayen wasu daga cikin kafirai amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince da waɗannan sunaye sayyidina ali a cikin kafirai babu aliyu akwai aliyai ba ma aliyu ba aliyoyi akwai su da yawa jama'a mun fahimci wannan a cikin kafirai babu fatima akwai to shin wannan kasancewar a cikin ainihin kafirai akwai fatima sai ka kisa wa yarka fatima in ka sa Fatima kai ba kana koyi da manzan Allah ya sa wa shi ba in ka sa Aliyu ba kana koyi da sunan Sayyidina Ali ba to haka in ka sa wa ɗanka sunan Muawiya me laifi akan haka amma sunan Muawiya da Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar in ka ji shi a wurin ɗan shi'a to muzuru ne ko mage ko kuma kare ko karya ko alade namiji ko mace har ya kai 'yan shi'a za su sassaka ainihin gunki na mace kyakkyawar mace jawur saboda annabi yana kiran aisha da umaira yar ja ja jawur ce sai su suranta sura wai aisha ce wannan su dauki bulala suna ta zunguda wannan gunki wai saboda aisha ce wai ka karanta littafin minhaji sunnatin nabawiyya fi naqdi kalami shi'atil qadariyya musamman ainihin mujalladi na farko na wannan littafi zaka ga kadan daga cikin sharrorin su ma jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu وقال البغوي في شرح السنة الإمام محي السنة الإمام البغوي شي كما ga abin da yace game da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam qala malik imam malik imam dar al hijra yace man yubghidu ahadan min ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana fi qalbihi alaihi ghillun wanda dukke fushi da wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama har kiyayya ta shiga zuciyar shi game da wani cikin sahabban annabi falaisa lahu haqqun fi fai'il muslimina to in musulmi sun samu dukiya ba shi da rabo dukiyar gwamnati to ba shi da rabo wannan don me don ya zagi sahabi ɗaya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna kiyayyar shi ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى sa'annan al-Imam Malik ya karanta maganar Allah madaukaki da Allah yace ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura abinda Allah madaukakin sarki ya kawo wa manzon shi na daga ainihin cikin garuruwa ma'ana fai'i shine aka tafi za a yaki kafirai kafirai suka ketare suka bar dukiyarsu ba ai wahalar jihadi ba ba wahalar komai aka je aka kwashe dukiyar ila kauli har zuwa inda Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim ma'ana Imam Malik ya jawo wannan aya Allah ya ce abinda kuka samo na irin wannan dukiya ba ku kada dawakan ku ba ba ku yi sukuwa ba ba ku yi yaƙi ba ba ku yi jihadi ba kawai Allah ya kawo muku dukiya to wannan dukiya za a kasafta ta za a aje ta daga ciki baitul mali musulmi gaba ɗaya za su amfana da ita sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da rabo a ciki sa'annan musulmi su ma suna da ainihin rabo a ciki to irin wannan dukiyar sai imam malik ya ce duk wanda yake kin sahabi ɗaya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama bai da haƙƙi akai dukiyar musulmi ce har imam malik ya kai inda Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo a bayan su waɗannan mu'minai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yaquluna rabbana ighfir lana suna addu'a suna cewa Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah ka gafarta wa ‘yan uwanmu waɗanda suka rigaye mu lahira da imani al'aya har zuwa ƙarshen wannan aya to duk wanda bai wa sahabbai addu'a dama wannan aya sai da ta gama magana akan kasafta dukiyar musulmi tukuna sannan ta nuna waɗanda za su ci dukiyar nan da za ka kasafta to su ne masu yi wa sahabbai addu'a to duk wanda ke zagi ko kin sahabbai to ba zai ci wannan dukiyar ba jama'a an fahimci wannan da kyau ko وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبا إمام مالك لاباري cewa akwai wani mutum yana nan yana suka yana cin mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqara malikun hadhihi al-aya sai al-imam malik ya karanta wannan aya muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari muhammad dai manzon Allah ne kuma waɗanda ke tare da shi suna da tsananin ƙiyayya da gaba ga kafirai ila ƙauli har zuwa inda Allah yake cewa li yaghiza bihimul kuffar ma'ana waɗanda ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suna ainihin ƙin kafirai suna nuna tsananin ƙiyayyarsu ga ainihin kafirai kuma suna nuna matukar ainihin soyayyarsu ga muminai zaka gansu diman da'iman suna ibada ruku'u da sujuda sallah ba ta kubuce musu wannan kaɗan daga cikin sufofinsu kenan Allah ya ce zalika masaluhum fit taura wannan shine misalin da Allah ya misalta sahabban annabi a cikin at-taura wa masaluhum fil injil amma misalin su da Allah ya buga a cikin injila ka zar'in akhrajahu akhraja shata'ahu kamar shuka ce ka shuka dawa sai wannan dawa sai ta fito ya kake ganin ta sanda ta fito sai ga ta fito da dan wani ganye siriri ya tsan kasa an ka durmishe ta ta mutu har abada to haka sahabban aka siffanta su a cikin injila ga su nan da farkon suka fito kamar ka murje su da hannu amma ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan ka dubi karan dawan nan ya tsaya jam ya zo ya kafa kwauri ya kafu hannunka zai iya jijjige shi hannu guda a lokaci guda bayan saiwa ta kafu amma a da da farko fa za ka iya ainihin dirmishe shi da yatsa guda ɗaya shi kenan to haka sahabban suka taho da farko kamar za a iya hallaka su amma da suka haɗu suka yi ƙarfi sai ya zama babu wanda zai iya da su sai Allah ya ce ya yi haka ne ya raya sahabban ne har suka kai wannan matsayin domin Allah ya baiwa kafirai haushi to duk wanda sahabbai suka kai wannan matsayi yazo yana jin haushi eh sahabbai suka kai wannan matsayi yazo yana jin haushin su ya shigo cikin liyaghiza bihimul kuffar ya zama daga cikin kafiran da ke kin sahabbai kenan mun fahimci wannan domin yana jin haushin matsayin da Allah madaukakin sarki ya kai su sun maƙala sa'annan imamu malik ya ce man asbaha minan nasi fi qalbihi ghillun ala ahdin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda di yawaye gari zuciyar shi na cike da kiyayyar wani mutum ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama faqad asabatu hadhihi al-aya wannan aya ta haukan shi jama'a mun fahimci wannan ya zama kafiri kenan domin yana kinsu ka duba cikin littafin sharhus sunna mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da ashirin da tara jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan zantukan malamai biyu kenan sai kuma imamu ahli sunna wal jama'a abu abdullah الإمام المبجل إمام أحمد ابن حنبلي وقال الإمام أحمد ابن حنبل في كتابه السنة إمام أحمد ينادى لتافي ده تنشي يروي تنشي ده قولنش عبد الله سننشي كتاب السنة جزء إني كلامي هكا كما بلوغ المرام yana bayani ne game da al'amura na aƙida musamman da sunna jumlatan imamu ahmad ya ce wa min sunnati zikru mahasini ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kullihim yana daga cikin sunna ambato da kuma bayani game da ainihin kyawawan ɗabi'u na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama baki ɗayansu ajma'ina wal kaffu wal kaffu ani zikri ani allazi jara bainahum da kuma kame baki game da abin da ya shiga a tsakaninsu duk abin da ya faru tsakanin sahabbai din nan ka kama bakinka yin haka yana daga cikin sunna don haka mai risala ma ya ce ka kama bakinka game da abin da ya gudana a tsakaninsu ka yi musu addu'a jama'a an fahimci wannan da kyau ko ibn al-arabi a cikin littafin shi al-awasim ya ce waɗannan mutane wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tun da Allah ya kiyaye takubbanmu daga shan jininsu ma'ana sun yi waccan fitina lokacin ba mana takobinmu bai taɓa jininsu ba ya ce to yanzu kuma mu kiyaye harshenmu game da mutuncinsu in ba haka ba mun kaɗe an fahimci wannan da kyau jama'a to shine imamu ahmad ya ce a kama baki game da abin da ya faru a tsakaninsu misalin wannan shine a ce uwarka da ubanka a san da suka yi aure na fari din nan auren kuruciya shi ba cikakken hankali ita ba cikakken hankali si dambe ta ɗauko ta ɓarya ya ɗauko muciya ta fasa mai goshi ya fasa mata goshi ta kada shi ya kada ita a yanzu da ka girma ka kai shekara talatin hamsin arba'in za ka so a ɗauko wannan kundin tarihi duk wata tsohuwa da ta san wannan tarihi addu'a kake ta mutu ba haka ba ne? ko ba haka ba ne saboda Allah ba ka san a yi wannan tarihin gaba ɗaya sai ka ce to kuma tun da ya wuce ba tilka ummatun ba tilka ummatun qad khalat ai an ce tun da sun wuce ba to waɗannan sahabban sun fi uwarka sun fi ubanka sun fi uwata sun fi ubana sun fi na kowa jama'a an fahimci wannan don haka wajibi a kame baki game da abin da ya faru a tsakaninsu to kullun yan shi'a su wannan fitina suke son su tono su kawo maka wani tarihi wanda kai su kadai suka san shi a duniyar musulunci malaman musulunci ba su san wannan tarihin ba amma su suke da shi kuma za su yi maka ilzami su kafa maka hujja da shi cewa dole akan haka ne wannan tarihin nasu na ƙarya wanda su kadai suka kadaitu da shi akan haka ne suka kafirtar da sahabbai din kuma mun fahimci wannan da kyau ko imamu ahmad ya ce faman sabba ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama aw wahidan minhum fa huwa mubtadi'un rafidi duk wanda ainihin ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan dan bid'a ne kuma dan shi'a ne su malamai in sun zo suna magana game da 'yan shi'a masu zagin sahabbai sukan yi amfani da kalimar rafida domin ita shi'a kungiya ce wadda ke da faɗi kamar yadda ahlus sunna kungiya ce wadda ke da faɗi yanzu wanda ke bin aqida ta ainihin alwujud wal qidam wal baqa wal mukhalafatu da sauransu wannan mummunar aqida ta ash'ariyanci in ya tashi sai ce shi ahlus sunna ne wanda ke bin dariƙun sufaye da duk bidiyoyin shi da ya kawo da hayaniya sai ce shi ahlus sunna ne saboda me saboda yana cikin karkashin wannan kungiyar dama musulunci kungiyoyi biyu raka yake da su ahlus sunna da kuma kungiyar yan shi'a to duk wanda ba dan shi'a ba to sai a ce yana cikin ahlus sunna to daga baya ne sai waɗannan kungiyoyi suka yi reshe sai aka samu ainihin khawarija sai aka samu ainihin mu'tazila to khawarija su sun yi wa ɓangaren shi'a da ɓangaren ainihin wato sunna ta waye suka ce da aliyun da mu'awiyan da sauran sahabban da suka shiga wannan fitina duk kafirai ne tunda sun dagwalgwala tarihin musulunci to khawarija kenan sun yi tawaye al'amuran su ya tafi kamar yadda ya tafi to duk wanda shi ba khawariji ba ba dan shi'a ba ba mu'tazili ba to a ilmance sunan shi ahlus sunna duk bid'ar da yake sai a ce yana cikin kungiyar ahlus sunna mun fahimci wannan to haka yan shi'a shi'a ɗin ƙungiya ce mai faɗi akwai rafida a cikinsu akwai ismailiya akwai zaidiya akwai musawiyya ga sunan ɓangare-ɓangare to waɗannan ƙungiyoyin da aka dubi aƙidojin sai aka samu zaidiya ƙungiyar shi zaid ibn al-husain ibn ali ibn al-husain ibn ali ibn abi talibin ɗan tattaɓa kunnan sayyidina ali da ya zama limami na shi'a ya zo yana karantar da su sai suka yi mishi tambaya cewa alagafata malam me za ka ce game da abubakar da umar sai ya ce radiyallahu anhuma allah ya kara musu yarda na yarda da su na yarda da halifancinsu sai suka ce a'a wannan magana ba daidai ba ce tun da ka faɗi haka mun yi maka tawaye sai ce to ni kuma ina tawaye ga duk wanda yawa abubakar da umar tawaye to shine sai aka sa musu rafiba masu zagin abubakar da umar da sauran sahabbai to zaidiya su ma kungiya ce ta shi'a amma in duk sanda ake magana aka ce zaidiya ba su daga cikin masu waɗannan munanan akidojin al-imam muhammad ibnu ali ash-shawkani yana daga cikin su zaidiya ne mai littafin nailul awtar to kaga ashe sunan kalmar shi'a in an yi amfani da ita to sunan kungiya ake faɗi to amma mu a ƙasar nan yanzu in ba zuwa kai kace shi'a ba ba za a gane abin da kake nufi ba amma asalin waɗanda ake cewa kafirai daga cikin su kai tsaye su ne 'yan ismailiya da 'yan nusairiya da rafida waɗannan su ne su humaini ita ce shi'ar da aka ɗauko dakonta aka kawo najeriya to don haka tunda muna son bahaushen da ke sauraron mu a nan ƙasar musamman ya fahimci abin da muke nufi in mun ce mishi rafida kafirai ne in mun ce mishi ainihin nusairiya kafirai ne in mun ce mishi ainihin musawiya kafirai ne kazimiya da makamantan waɗannan ba zai gane ba ashe ya lazimce mu sai dai mu faɗi sunan da ya sani kuma mu bayyana ga manufarmu mu don ba haka ba zai fahimci abin da ake nufi ba don haka duk sanda kake karatu sai ga malamai suna cewa rafidi mun fahimci wannan inna rafida laysu minal muslimina kamar yadda ibnu hazm yake faɗi a cikin sisal ba sa amfani da kalmar shi'a din ce yan shi'a kafirai ne saboda me saboda wata kungiya ce mai faɗi akwai waɗanda suke musulmi ne daga ciki domin akwai sahabban annabi sun shiga ciki kamar waɗancan da aka lissafa abbas su ibnu abbas su wannan da muka lissafa a dazu abu zarrin miqdad ammar da makamantansu cikin manyan malaman hadisi da sunna irin su al-imamu abdurrazzaq irin su al-imamu hakim mai littafin al-mustadrak na haka cewa kungiyar jumlatan kafirai ne kuskure ne amma su waye kafiran ciki su waɗannan su ne waɗanda muka lissafa maka mun fahimci wannan to amma sai na ce me yasa to muke amfani da kalmar shi'a din shine dan a fahimci rafida din muke nufi domin da wannan sunan ta zo Najeriya misali kungiyar Ahmadiyya ta Ahmad Gulam Ahmad Gulam wani mutumin kasar India ne ya taso ya ce shine Ahmad da Allah ya faɗa a cikin Alkur'ani wanda ya ce fa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ya ce shi ne wannan Ahmad din don haka ya ce ya yadda Muhammadu ibnu Abdullahi manzon Allah ne amma ba shi ne cikamakin annabawa ba amma manzo ne cikin manzannin Allah in an ce ya za a fassara wacan aya wa khatamun nabi na sai ce a'a ba haka za a karanta ba wa khatimu za a karanta ta din sai a yi mata kasara a ce wa khatimun nabiyina annabi zobe ne na annabawa ado ne na annabawa amma ba wai khatam ba ba cikamaki ba shine cikamaki din shi Ahmad Gulam din mutumin kasar India ne ya rasu mun fahimci wannan da kyau ko to sai ya samu magoya baya to sai wannan suna sai ya karkasu in ka zo nan najeriya ce musu ake 'yan kungiyar ahmadiyya duk inda ka ji an ce 'yan kungiyar ahmadiyya don ka tafi wasu kasashen sai ka ji an ce kadiyaniya duk su ne in ka tafi wata kasar sai ka ji an ce gulamiya saboda ahmad gulam to ashe ya kamata ka fahimci irin waɗannan istilahat waɗannan technical words kalmomi da ake amfani da su mabambanta amma da manufa ɗaya misali in ka zo najeriya sai a ce mu sai a ce yan izala in ka tafi sham ka samu su muhammad nasiruddin albani da shi da almajiran shi sai a ce as-salafiyya in ka tafi ƙasar misra ka samu ainihin su khalid da makamantansu a muhammad hamid al-fiki da makamantansu sai a ce ansaru sunna in ka taho sudan ma sai ka ji an ce ansaru sunna amma duk gaba ɗaya mu ne da yan izala ne ai mun fahimta da kyau ko to amma duk inda ka je sai ka ji akwai sunan da ake a nan kasar ma yanzu mu nan zaria da jos da sauran kasashe sai a ce dan izala amma an ka tafi kano ba safai suke cewa dan izala ba sai su ce dan ahalus sunna mun fahimta to amma duk menene abu guda ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine imamu ahmad ya ce duk wanda ka jina zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan dan bid'a ne kuma dan shi'a ne hubbuhum sunnatun kaunar sahabbai sunna ce wa du'a lahum qurba yi musu addu'a kuma to ibada ce wadda zaka nemi Allah ya biya maka bukata da ita ma'ana zaka iya cewa ya Allah don kaunar da nake wa sahabbanka ya Allah ka saka na aljanna ya Allah ka biya min bukatata qurbatun ibada ce wadda zaka nemi Allah ya biya maka bukata saboda ita saboda Allah ne da manzon Allah suka farlanta mana musosu jama'a mun fahimci wannan da kyau yawwa wal iktida'u bihim wasilatun kuma koyi da su sahabbai din to hanya ce wadda za ta sadar da kai zuwa ga Allah da ma'aikin shi sallallahu alaihi wa sallama wal akhadhu bi atharihim fadila kuma ruko da ainihin abubuwan da sahabbai suka zo da shi to wannan wata falala ce ma'ana duk mutumin da aka ga yana bin salafiyanci kenan yana koyi da su sahabbai da suka gabata to wannan ya samu wata falala ce Allah ya mishi sai goda Allah وقال إمام أحمد يتي لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم بحلت ووني ya ambaci wani abu daga cikin munanan ayyuka na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba wala ya ta'unu ala ahadin minhum wala ya ta'anu ala ahadin minhum bai halatta wa wani ya suka game da wani daga cikin sahabban annabi ba faman fa'ala zalika wanda ya ambaci wani mugun abu na wani sahabi ko ya soki mutuncin wani sahabi faqad wajaba ala sultani ta'dibahu ya zama wajibi sarki shugaban ƙasa gwamna iya ne dagaci ne hakimi ne mai anguwa ne wajibi ne wanda ke shugabancin al'amarin jama'a ya ladabtar da wannan mutum da ya ci mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kullum muka zo dandali irin wannan sai mun maimaita cewa kamun da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wa zazzaki muna nan wannan kamu to a saka har daga cikin tuhumar da ake mai ya zaga ya ci mutuncin sahabban manzon Allah ya yi wa mughiratu ibn shu'ba qafashi ya ainihin ƙaryata abu huraira ya ci mutuncin sayyidatina aisha as-siddiqatu binti siddiq a gabatar da waɗannan tuhumomin tukuna sa'an nan a ce kuma yi wa gwamnati kaza an kama shi da makirci da kutukutu da kaza duk baki ɗayan musulmin najeriya sai mu ce alal aini war ra'as mun yadda da abin amma wallahi in ba a saka waɗannan ba nifaka ce azzalumai ne suka kama azzalumi duk ku tafi Allah ya tona asirin ku kawai zamu ci mun fahimci wannan da kyau kullum muka zo irin wannan dandalin sai na maimaita wannan magana domin gashi a cikin karatu ne muke karanta yanzu imamu ahmad ne yake magana fa imamu ahmad ba yana daga cikin malaman fiqhu ba a ko ba ku aiki da magana malaman fiqhu ne ku ai malamin fiqhu ne yanzu yace duk wanda ya zaga ko ya ci mutuncin wani sahabi wajibi ne ga sarki ya ladabtar da shi wa uqubatahu wai in baka san ta'adibahu ba ma sai aka faɗi da kalmar da Bahaushe ma na amfani da ita ai mishi uquba ina ma'anar uquba a kama shi a wahalar da shi a azabtar da shi a yi mishi iyakar azaba laisa lahu an ya afuwa anhu imamu ahmad ya ce bai halatta sarki ya yace wa duk wanda ya zaga ko ya ci mutuncin wani sahabi ba bal yu'aqibuhu dole ne sarki sai wannan mutum uquba summa yastatibuhu sannan ya neme shi da ya tuba zaka tuba daga cin mutunci da zagin sahabbai da kai fa in taba qubila minhu idan ya tuba sai a karbi wannan tuba wa in lam yatub idan bai tuba ba fa aada alaihi al-uquba a sake maimaita mishi wannan uquba ai mishi azaba wa khalladahu fil habas sarki ya sa shi ainihin ya zauna ɗauri gashi nan dindindin hatta ya tuba har sai ran da ya tuba wa yuraji a ya dawo ya ce ya bar wannan magana in ba haka ba kuma a bar shi a cikin kurkukun nan har ya mutu wannan imamu ahmad kenan ya magana amma malikiya cewa suka in ka zagi sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama nan take za a kama ka kashe ka babu wani magana a tsaya wai ana maka ma ba jama'a mun fahimci wannan in kana son ganin wannan ka je ka karanta littafin al-Imam Ibn Kathir al-Bidayat wa Nihaya a cikin mujalladi na takwas juz'i na goma sha shida daga ciki ka je ka gani me yake ya kawo akalla labarai guda biyu na alƙalan malikiya a zamanin Ibn Taymiyyah aka samu wani dan Shi'a sunan shi Al-Hasan yana ainihin karantarwa ina karantar da yara Islamiyya kullum yana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ran nan kuma sai har tafiya ta tafiya sai taho masallacin juma'a yazo wai zai wa'azi sai sako zagin sahabbai nan da nan aka kama shi aka kai shi wurin alkali na hanabila domin a wancan zamani tunda zamani ne waɗanda yake duk waɗannan mazhabobin akwai masu bin su a garuruwan akwai alkalin malikiya akwai alkalin ahnaf akwai alkalin hanabila akwai alkalin shafi'iyya sai a kai shi wurin alkalin hanabila mai yiwa waɗanda suka kama shi 'yan mazhabin hanabila ne so kai shi wurin alkali alkali ya bi wannan magana ta imamu ahmad ya doke shi ya sa aka hore shi yadda ya kamata amma bai tuba ya bar wannan magana ba sai aka ce a kai shi wurin qadil qudatil mislati wani alkalin alkalai ne sunan shi sunan shi almislati qadil malikiya alkalin malikiya ne aka ce a kai shi can yanzu za a ji hukunci aka kai shi ka zagi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama yake iya zaga ya sake buɗe baki ya ce ya la'anci abubakar da umar da hafsa da aisha alkali ya ce a ji a sara wuyan shi aka ji aka sara wuyan shi aka sake samo wani yaya haka aka sake kai shi wurin wani alkali na hanabila alkali na hanabila ya yi mishi irin wannan horo nasu na hanabila ƙarshe waɗannan mutane suka jawo suka kai shi wurin wani alkalin na malikiya ya ce a je da shi bayan gari inda ake sai da dawaki a yi mishi ainihin wato abin nan a je a ƙona shi aka je aka ƙona shi waɗannan bayanai da muka suna nan cikin littafin albidayatu wan nihaya ibnu kasirin yau shekarar shi ɗari bakwai da wani abu da mutuwa shi ya rubuta wannan labarin a idan shi aka yi ruwaito jama'a mun fahimci wannan to duk wanda ya zagi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ina alƙalan malikiya waɗanda da an saba wa malikiya za su fito gidan rediyo kamar kaza mai kwai an zo an yi sallar juma'a karfe tara na safe wannan alƙali ya fito hamu wannan ya saba wa mazhabi wannan ya saba to ga wani ba mazhabi din ya saba wa ba fa gaba ɗayan alkitabu wa sunna wa ma alaihi umma ya saba wa fa amma kuma kun yi shiru kuma a zariyan nan kuma wancan da ya sallar juma'a karfe tara daidai ya bai saɓi Allah ba bai saɓi manzan Allah ba dan manzan Allah yakan yi sallar juma'a karfe tara wani lokacin tafi karanta tirmidhi in baka da eh, abin nan littattafai da zaka je ka karanta mutawwalat in ba ka samu wannan ba karanta ko da bulugul maram mana ko subulus salam ka je ka gani manzan Allah na sallar juma'a wani lokacin karfe tara kuma har yanzu mutanen ƙasar Saudi Arabia sukan yi haka ba hujja ka kenan da an taba ka ce Saudi Arabia ba Saudiya ma na yi to Saudiya ma suna yi to kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi yasa wata ran ai juma'a karfe 1 wata ran karfe 2 wata ran karfe 9 wata ran karfe 10 daidai da sallar juma'a a wannan na daga cikin dalilan da yasa aka ce juma'a ta hadu da idi ta ɗaya ta faɗi akan mutane in ka je idi a wannan ranar ba sai ka je juma'a ba in kuma ka ga dama za ka iya kwanciyar ka lokacin juma'a ka je tun yana na ya tabbata abdullahi ibn zubair sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama yana khalifan musulmi a makka sai ainihin idi ta haɗu da ranar juma'a da ya sallar idi shi kenan suka yi zaman su a gida ba su sake fitowa ba sai sallar la'asar ko azhar ma ba su ba ka san mutane sai wannan ya je ya samu shehun shi ya je ya ce ai yau su wani kaza suka yi sai wani ya je ya samu abdullahi ibnu abbas ya ce algafata malam yau an yi wani abu mamaki a garin nan me aka yi sai ya ce ai kaji kaji kaji kaji abinda a kasar basra ibnu abbas yana basra ko kufa ya ce kaji kaji abinda yan uwanka da ke makka suka yi wane ne sai ce abdullahi ibn zubair ya yi sallar idi da juma'a ta zo bai fito ya juma'a ba bai yi azahar ba sai sallar la'asar ya sai ce asaba sunna ya dace da sunna annabi haka ake son malaman sunna in wane ya gaskiya ku ce ya yi gaskiya alfahari ya tabbata ga sunna ba wane kuka ba girman ba girman ya tabbata gare kuma amma sunna ta tabbata ka zo ka ce ai ba haka bane ana nan ran da karatun mutane ya gano wurin sai a ce ashe wani ƙarya ya faɗa da ya soke maganar nan gata karatun na nan bulogul mara subulul salam sunan abi dauda sunan tirmidhi da sauransu jama'a mun fahimci wannan to mutum ya sallar juma'a karfe tara a Kaduna a refinery ko aka tattaro shi aka zo da shi gaban sarkin zazzau wane mutum aka zo da shi gaban sarkin zazzawo ya tuba shi kuma dan uwan ɗayan ka tuba su su fara tuba daga abin da suke tukuna mana mun fahimta ya tuba to da ya tuba sannan aka zo aka yada to yayi ya tuba yayi kuskure ko ya koma ya ci gaba da ya a'a sai ce a zo da malamai a zo da littattafai ba haka Allah ya ce ba a zo da littafi qul fa'atu bit tawrati fatluha a zo a karanta mana aji amma an kudin da na littafi sun jefar da littafi wara a zuhurihim washtarau bihi samanan kalila suka karbi yan kuɗi kaɗan suka ainihin ɓoye gaskiya karatu na cikin bulugul maram mata ma sun ji malamai suna ta takamniya a gidan rediyo suka ce oh waɗannan malamai sun yi abin kunya na ce oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mace da ake ganin kamar ita ce asfalu safilina a ilimi har ta iya gano cewa wannan malami kabcecen malami yayi wauta domin wannan ba kuskure bane ne domin jahilci ba lallai bane ya haifar maka da wauta ma'ana ka jahilci abu kar ka nuna tunda baka sani ba babu wannan abu da wannan matsala ta taso ba ku sani ba sai ku je ku ta bincike cikin littattafai haka ne ko ba haka ba sai ku zo ku samu haka abin yake hadisi kuma ma sahihi a cikin sahihi muslim anas ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar juma'a ya ce sai da muka dawo sallar juma'ar tukuna ya ce amma rana bata fitar da inuwa ba bata zawali ba har an yi sallar juma'ar an idar da hudu da komai suka da ya ce amma babu inuwa rana tana nan bata zawali ba akan matsala ta furu'a aka gurfanar da wani gaban sarki kuma wannan da ya zagi sahaban nan a bayan gidan sarkin yake ma kuka jajibo wani daga kaduna ba za ku iya fusgo na bayan gidan sarki ko wurgi kuka yi da shi zai faɗo fada mun fahimci wannan sai a gurfanar da shi gaban sarki ka zagi mughiratu ka zagi wani ka zagi wani ina dalili haka za a fara yi tukuna ba wai daga zuwa ina dalili ya kawo nabi'una bi ilmin in kunta min as-sadiqina sai a ce ya kawo hujja a cikin ilimi in magana shi akwai gaskiya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to dama kamar yadda muka ce insha Allahu ta'ala za mu yi karatu kasad biyu ne don haka za mu ainihin wato cire wannan kuma mu saka ainihin na biyu insha Allah فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك